أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya. ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da arba'in aya ta ɗari da arba'in da biyar yau kuma insha Allahu za mu tashi a farkon aya ta ɗari da arba'in da shida inda Ubangiji ta ke cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وبنجي سبحانه وتعالى يتي الذين آتيناهم الكتابة ودند مكباس للتافي سوني يهود دنسارة ya'rifunahu sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama arifuna abna'ahum kama yadda suke gane ‘ya'yansu na cikinsu idan sun gansu a cikin yara, wa inna fariƙan minhum lalle tabbas wasu daga cikinsu malamansu da shugabanninsu la yaktumun alhaqqa suna ɓoye gaskiya wa ya'lamun alhalin sun san gaskiya suna ɓoye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma alhalin sun sani a nan ubangiji ta'ala yana fallasa yahudu da nasara ne da suka yi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba shi ne manzon da Allah ya ce zai aiko a ƙarshen zamani ba tare da cewa sun karanta a cikin attaura su yahudawa irin siffofin da wannan manzon zai zo da su su ma nasara sun karanta a cikin injila wanda daga zuwan manzala ta sama sun gane cewa shi ne manzon da Allah ta'ala ya ba su labarin zai aiko a cikin littattafansu amma saboda ba a cikin jinsinsu yake ba sai suke hassada suke taurin kai suka ki su yi imani da manzala ta sama suke inkarinsa suke musun cewa ba shi ba ne alhalin sun san cewa shi ne Ke sa nan Allah ta'ala yake cewa ai ahlul kitabi yahudu da nasara sun gane manzon Allah sassuma a nan ya na sun gane shi domin dama sun san siffofin kamar a kwatanta maka mutum ne kana ganinsa sai ka gane cewa shi ne wani to sun gane manzala ta sama lokacin da ya ce shi annabin Allah ne kamar yadda idan sun ga ‘ya'yansu suke gane su to amma taurin kai shi ya hana su yi imani da hassada kasancewar manzon bai fito a tare da su ba bai fito a cikin jinsinsu ba ba a cikin yahudu ba a cikin nasara Sa'idina Umar wata ran ya tambayi Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam da yana addinin Nasara ne ko yana addinin Yahudu sai musulunta ya dawo addinin musulunci kamar yadda Salman al-Farisi ya bar addinin Yahudu ya dawo addinin musulunci sai sayyidina Umar yake tambayan Abdullahi bin Salam yace masa a ta'rifu Muhammadan kama ta'rifu waladak bayan wannan ayan ta sauka yace yanzu ka gane manzo Allah sallallahu kamar yadda kake gane danka sai ya ce na'am amfa aksar ce na gane manzala ta sama ma fiye da yadda na gane dana ce na zalal aminu minas samai alal amini fil arzi bi atihi fa Ya ce amincaccen sama shine mala'ika jibrilu shi ya sauko wa amincaccen ƙasa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofin manzon Allah sallallahu sai na gane shi to da haka ina ganinsa sai na gane cewa shi ne. sai na gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka ba da labari a cikin at-taura sai ce fa inna ibni la adari ma kana min ummihi yace amman dana ai ban san aika aikan da mahaifiyarsa ta yi ba watakila ba nawa ba ne ta je ta wani aika aika ta samu ciki a gefe amma manzala kuma ina da yaƙinin cewa ɗana ne to haka nan dukkan yahudu abin ina da yaƙinin cewa manzon Allah ne haka nan dukkan yahudawa sun san wannan sun ɓoye ne sun ƙi su faɗa domin yahudu sun ɓata ne ala ilmi suna da ilimi suka ɓata saboda bin son zuciyansu ba wai ba su gane ba ne to sai ubangiji ta lake cewa wa inna fariqa minhu domin wasu daga cikin yahudawa su ne su malamin ne za su bayyana wa jahilan cewa ga irin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littattafansu sai su yi imani to su malamin suna ɓoye gaskiya la yaktumuna al suna ɓoye gaskiya wa hum ya'lamun alhalin sun san gaskiyan sai su ɓoye su ki faɗa wannan kuma ita ce ɗabi'an yahudu da nasara sun san abu haka yake har a littafin su ya zo amma kuma ba za su faɗa ba sai su ɓoye saboda kada su gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim abdullahi bin umar yace yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wani mutum a cikinsu da wata mata suka ce sun yi zina suka ɗauko wani mutum wanda ya taɓa yin aure da wata mata wanda ta taɓa yin aure suka ce waɗannan sun yi zina a yi musu hukunci sai manzala ta sama sai ya tambaye su to a cikin attaura ba ku samu hukuncin rajamu ba ne wato wanda ya aure da wacce ta aure idan sun yi zina a jefe su me menene hukuncin da kuka samu a cikin attaura sai suka ce mu abinda muka samu a attaura idan wanda ya aure ya yi zina a kunyata shi kuma a masa bulala wato a kunyata su a ce sun yi zinan a fallasa su sai a musu bulala kawai wato ba kashe su za a yi ba sai abdullahi bin salam yana wajen sai ce ƙarya kuke yi akwai hukuncin rajamu a cikin attaura jefe su ake har su mutu sai aka ce a zo da attaura aka zo da attaura ana karantawa da suka zo karantawan sai ɗaya daga cikin su ya tsora hannunsa akan ayan da take magana a kan rajamu cewa za a jefe shi ne kamar yadda yake a shari'ar musulunci sai suka karanta ayan farko sai suka tsallake wannan ayan suka karanta wanda take bayanta sai Abdullahi bin Salam ya ce ɗauki hannunka daga inda ka inda inda ka tsora da ya ɗauki hannunsa sai ga ayan rajam aka karanta ta sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya to wannan ita ce dariƙa ta yahudu hanyar yahudu na ƙoye gaskiya to daga nan mazala ta suna sai umarni ya ce a jefe su har zuwa lahira wannan kuma shi ne hukuncin Allah a kansu a cikin attaura da kuma wato ainihin alkur'ani to su yahudu koye gaskiya suke yi kas ba za bayyana ta domin kada ka yi imani da gaskiya ya sa yahudu shi ba damuwansa ka shiga addininsa ba ya lalata maka naka addini yanzu ka taba ganin yahudu ya tashi yana wa'azi yana cewa a zuwa shiga addinin yahudawa sai dai ka samu kirista yana yi ko wani mutum daban amma ban da yahudu amma yahudu zai shiga cikin ku ya lalata muku ku da addinin ku idan ya lalata maka ɗabi'arka da addinin ka nan ya ci nasara kawai duk inda ya shiga ka bi duk barnan da yake kai ma ka yi wannan barnan ya cire maka kishin addinin ka a zuciyarka to shi ya yi nasara kawai ba bukatansa ne cewa wato ainihin ka karbi wannan addinin ba to yahudu batan su ala basiratin ne ba wai ba sani bane shi yasa Allah ta'ala yayi fushi da su wa ba'u bi ghadabin min Allah suka yi Allah ta'ala ya fushi da su azaban su tafi tsanani akan kowane irin mutum da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sai dai shi ma idan ya bi son zuciyarsa ne wato a bisa basira ya bata ba wai ya jahilci abun bane sai Allah ta'ala ya ce alhaqqu min rabbika wannan addinin gaskiya ne daga wajen ubangijinka juya alqibla daga wato ainihin baitul maqdis ta dawo ɗakin kaba gaskiya ne daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtarin karka kasance daga cikin wato waɗanda suke shakka kar ka kasance daga cikin masu shakka dangane da wato saƙon da ubangiji ta'ala ya aiko ka da shi to manzala ta sama baya shakka amma nan ana gargadin al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kasu shakka dangane da al'amarinsa da kuma saƙon da aka aiko manzon Allah ta sama da su da shi idan sun yi haka sai zama suna da kamanceceniya da yahudu wajen ɓoye gaskiya sai su ɓata makomasu ta zama irin ta yahudawa manzala ta sama ya ba da labarin cewa daga cikin al'ummarsa akwai wanda za su dinga bin tafarkin yahudu yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakalu juhra dabbil la dakaltumu za ku dinga bin hanyar yahudu da nasara taƙi da taƙi zira'i da zira'i in sun ɗaga ƙafansu kuma za ku tsora a wajen duk inda suka shiga za ku shiga da za su shiga ramin damo kuma da sai kun bi su cikin ramin damon saboda bata sai sabai suka ce yahudu da nasara ne ya rasulullah manzala sama ce to suwaye in ba su ba suwa suke lalata al'umma a yanzu a duniya in ba yahudu da nasara ba to ubangiji ta ya kare mana imanin mu sai Allah ta'ala ya ce wa likullin wijhatun huwa muwalliha wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ubangiji ta'ala yana tallata wa bayinsa hanyoyi na shirya da hanyoyi na bata duk wanda zai bata to dama ala basiratin zai bata ba wai Allah ya koye batan ba ne, za ka je ka faɗa a cikinta. don Allah yana tausayin bayinsa haka nan zai bayyana maka hanyar shirya, wa hadaina jijai, Allah ta'ala ce mun shiryar da ɗan adam hanyoyi biyu hanya ta bata da hanya ta shirya. sai ka zaɓa wa kanka in batan ka zaba ka je ka bata ka san makomar ka idan shirya ne kuma ka san inda zaka tafi shi yasa ubangiji ta ala cikin suratul kafi yake cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'al murtafaqa wato addinin musulunci gaskiya ne daga wajen ubangijinka wanda ya ga dama yayi imani zai amfani kansa ne wanda ya ga dama kuma ya kafurce ya cutar da kansa ne amma Allah ta'ala ya tanadi azaba wa kafurai waɗanda suka bauɗe wa addinin musulunci ba su yi imani da shi ba azaba kuma mai girma wanda za su shiga cikinta ita ce wutar jahannama wanda za ta kewaye su ko ta ina saman su wuta ƙasa wuta gefe da gefe wuta gaba da baya wuta idan sun nemi a taimake su to za a zuba musu ruwan zafi ne tafashashen ɗiwa na ‘yan wuta wanda idan sun sha sai sun yi dana danin me yasa ba su sha wannan wato ainihin ɗiwar ba me yasa ba su nemi ruwa ba ubangiji ta ya tir da irin wannan wato abun sha ɗin kuma tir da ainihin masha'in da ake shakatawa na ‘yan wuta wato ita ce wutar jahannama Allah ta'ala ya ce wa kullin wijihatun huwa muwalliha ai kowa yana da alƙiblarsa wanda yake fuskantanta wato yahudu suna da alƙibla nasara ma suna da alƙiblansu da aka juyar da alƙibla daga baitul maqdis kamar yadda muka yi bayani jiya aka mai da ita ɗakin kaba nan za a kalla a yi sallah kafurai sai suka dinga bayanai daban-daban yahudu da nasara me yasa da ana kallon baitul maqdis aka dawo kallon wato ainihin ɗakin kaba baitul maqdis kuma alƙibla ce ta yahudu to sai Allah ta'ala ce ai kowa yana da alƙiblansa ku baitul maqdis alƙiblan ku ne ku yahudawa shi ko manzala ta sama alƙibla sai ta ce kaba alƙiblan babansa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda haka kowa ya je ya bi alƙiblansa nasara su bi su yahudu su bi su mu musulmi muna nan akan mu ita ce ɗakin kaba kuma ita za mu fuskanta wannan ayan kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul ma'ida لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم fastabiqul khairat ilallahi Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah ta'ala yace kowanne an sa musu shari'an su da hanyar tsarin addininsu. su tsarin addinin yahudu daban irin shari'o'in daban tsarin addinin nasara daban irin shari'o'in daban haka nan addinin musulunci shi ma yana da tsarinsa da shari'o'insa. a wajen tauhidi ne aka haɗu wajen kaɗe ta Allah ta'ala wajen aƙida amma tsarin sallan mu daban su ma tsarin sallansu daban haka nan alƙiblan mu daban su ma alƙiblan su daban ba zai zama dole sai mun bi alƙiblan wato ainihin yahudu ba wallantana ma su samu abun faɗa su ce ai da da addinin ku gaskiya ne ba za ku bi alƙiblan mu ba tunda kuna kallon alƙiblan mu ku yi sallah ku dawo zuwa ga addinin mu kawai to ubangiji ta'ala bai ba su wannan kofan ba Allah ta'ala ce da ya ga dama sai ya haɗa al'umman gaba ɗaya akan addini iri ɗaya tun daga farkon duniyan har zuwa ta ya zama kowane annabi da irin addinin da zo addini kwaya ɗaya babu bambanci amma ya ce ya yi haka ne domin ya jarrabe mu cikin abin da ya shar'anta mana idan ka samu canji da ba yahude ne kai sai annabi isa ya zo da wani addinin za ka iya barin addinin ka bi na annabi isa wannan jarrabawa ce idan ka bi shi kenan ka ci wannan jarrabawan da ka samu rabo gobe kiyama idan kai bai hude ne ko ba nasari sai manzala sama ya zo da wani addinin da ya saba ne yahudu da na nasara za ka bi addinin manzala sama ko ba za ka bi ba idan ka bi ka yi sa'a za ka samu rabo gobe kiyama idan kuma baka bi ba to baka ci wannan jarrabawan ba makomar ka wutar jahannama ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyan wala nasraniyan thumma yamutu wa lan yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nara yace wallahi ba wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma ko ba yahude ko ba nasare sannan ya mutu bai yi imani da abun da aka aiko inda shi ba face ya shiga wutar jahannama saboda duk ba yahude da bai yi imani da manzo Allah sama ba bai zo bi addinin musulunci ba makomarsa wuta ne haka nan duk ba nasarin da bai zo ya bi addinin musulunci ba makomarsa wutar jahannama ne kuma zai dawwama a cikinta har abadan abada babu ranan da za ta fita babu ranar da zai fita Allah ta'ala ya ce makomar ku gaba ɗaya zuwa gare ni ne kuma zan ba ku labarin abubuwan da kuka dinga saɓani akan kansa ranar alkiyama wato idan an ji ranar alkiyama za a yi hukunci tsakanin yahudu da musulmi da kuma tsakanin nasara da musulmi yahudu sun ce su ne akan gaskiya musulmi suka ce a amuni nasara suka ce su ne akan gaskiya musulmi suka ce muni to a ranar alkiyama a gaban jama'a Allah zai raba wannan rigiman ya ba musulmi gaskiya su tafi aljanna yahudu da nasara kuma a ce ƙarya kuke yi ba kan gaskiya kuke ba su tafi wutar jahannama ubangiji ta'ala ce fastabi khairat ku yi rige rige wajen ayyukan alkhairi ku yi rige rige wajen ayyukan alkhairi idan Allah ta'ala ya bada umarni ka yi maza maza ka bi wannan umarni idan ya hana ka abu ka yi maza maza ka hannu shine ka cika mumini bawan Allah na gari ba za ka tsaya ka ce to bari in bari sai wani lokaci kaza ba sai wani lokaci sai lokacin ya zo idan aikin alkhairi ne baka da daman yin sa idan barin abu ne na sharri ka ce sai lokaci kaza sai mutuwa ta zo ta dauke ka baka bar wannan sabon Allah ba sai Allah ta'ala ya tashe ka kana mai sabon Allah saboda manzala sama ya ce inna ma yub'athu abdu ala ma mata alaihi ana tada bawa akan abun da ya mutu a kansa saboda haka idan ka mallaki kudin zuwa makka ka yi maza maza ka tafi makka kila ka mutu kafin wata shekara ta zagayo ko kuma rashin lafiya ya same ka ko kuɗin aikin hajjin ya karu yadda ba za ka iya biya ba fastabiqul khairat ku yi rige rige waje ayyuka alkhairi in ka niyan gina masallaci ka gina in kana da hali in ka niyan aikin alkhairi za ka taimaki wani bawan Allah ka yi maza maza ka taimake shi a lokacin da kake da hali kar ka ce sai lokaci kaza kila shedan sai zai sa maka wani waswasi ko ya maka alƙawarin talauci ya ce za ka talauce in kai kaza sai ya zama baka yi wannan aikin alkhairin ba kuma ladan ya zo ya wuce ka fastabiqul khairat kuyi rige rige wajen ayyukan alkhairi ubangiji ta'ala a cikin suratu ali imran yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idda lil kuyi gaggawa zuwa ga aikin gafara abubuwan da in kun yi Allah ta'ala zai gafarta muku zunubanku kuyi gaggawa zuwa ga ayyukan da za su kai ku aljanna aljanna faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasai ne kuma an tanade ta saboda masu tsoron Allah ne saboda haka shi aikin alkhairi gaggawansa ake yi kuma rige rige ake yi musabaka ake a kansa in wani zai yi kai ma za ka yi za ka yi ƙoƙarin ka riga shi ne wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin ayyukan alkhairi ne masu gasa suke yi ka riga mutum yi shi yasa malaman fiqh suka kafa wata ƙa'ida fiqhiyya suna cewa al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub ka fifita wani kanka wajen aikin da'a abun ki ne a shari'ar musulunci amma in al'amuran duniya ne kuma abun so ne wato idan ka zo za ka shiga sahun gaba za ka samu daman shiga sai ga wani nan to ba ka ce a ah, bismillah shiga shiga a ah, za ku yi rige rige ne da kai da shi din wa zai riga yin sahun gaba wa zai riga shiga idan wani aikin alkhairi ake son a yi wani zai yi bara ce a ah, to tun da za ka yi ka yi kawai na bar maka a rige rige za ku yi in ya riga ka to sai ka haƙura in bai riga ka ba kai ne za ka yi wannan aikin alkhairi saboda haka nan idan aka zo kiran sallah manzo Allah ya ce da mutane sun san abin da ke sahun farko ladan da ke cikin sa da kuma kiran sallah sai zama ba za su samu ba har sai an yi ƙuri'a yace da sun yadda ayi ƙuri'a din ba za ka samu ba wanne ce ni ne wanne ce ni a ce to ayi ƙuri'a fitar da mai yin da za ka yadda ayi ƙuri'a din saboda alkhairin da ke cikin waɗannan ayyuka so da haka aikin alkhairi rigage ake yin sa wato rige rige ake yi amma abun da ya shafi al'amuran duniya kuma to shi wannan ka fifita wani a kanka shi ya fi wani abun duniya ne za a samu sai ka ce a ah, bismillah kawai je ka to wannan kuma abun a yi ba maka ne domin wannan shine abun da an sarawa suka yi an samu ganima za a raba daidai suka ce a'a a bawa muhajirun maimakon su tunda sun bar gidajensu daga makka ba su da wani abu sun bar jarinsu komi nasu sun bari na dukiyansu suka ce a ba su shi yasa Allah ta'ala ya yabe su yace wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun su ansarawa waɗanda suka zauna a Madina suka yi imani suna zaɓin suna fifita muhajirun wanda suka jira daga makka su samu abun duniya fiye da su kuma ko da suna buƙatan wannan abun suna sha'awansa shi yasa ubangiji ta'ala ya duk wanda aka tsare shi rowan kansa to innan su ne masu samun babban rabo ranar alkiyama to abin da ya shafi harkan duniya ka fifita wani a kanka wani ya samu abun a kan kai wannan abun abai ba maka ne amma abun da ya shafi harkar lahira rige rige ake yi ka yi maza maza ka samu wannan abun kafin dan uwanka ya samu sai ubangiji ta ce aina ma ta kunu duk inda kuke ya'ti Allahu jami'a Allah zai zo da ku gaba ɗayan ku ranar alkiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yana da ikon ya kawo ku ranar alkiyama ya tara ku a wuri guda shine ranan da za a tara mutanen farko da na ƙarshe kamar yadda ubangiji ta yake cewa yau mai li yawmil jam'i zalika ta gabun. ranar alkiyama ita ce ranan da ubangiji ta'ala yake haɗa ku ranan tattara jama'a kenan ita ce kuma ranan kamunga ranan da mutum zai yi nadaman ga wasu ayyukan alkhairi wanda yana da daman ya yi su sai kuma bai yi su ba a duniya sai ya yi nadama ranar alkiyama haka nan wanda bai yi imani ba zai yi nadama ina ma da a ce ya yi imani domin zai ga gidansa na aljanna musulmai sun gaje shi shi ba zai shiga aljannan wuta zai tafi kaga an bugi hancinsa kenan haka nan idan ga faraga da lafiya da wadata kana da daman kai abu sai baka yi ba to an bugi hancinka amma ba za ka gane ba sai ka je ranar alkiyama sai ka hango wannan abun ka ce da ka yi shi yanzu da aljannan ka tafi wannan aljannan da kake ciki don aljannan hawa hawa ne hawa ɗari ne kowa gurgudun ayyukansa na alkhairi gurgudun irin aljannan da zai shiga a cikin suratul shura ubangiji ta alace wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ta'ala ce haka nan muka yi maka wahayin alqur'ani wanda yake magana da harshen larabci don ka gargadi ummal qura wato mutanen makka da waɗanda suke gefe gefen su shine mutanen duniya gaba ɗaya kuma domin ka gargaɗi mutane dangane da ranar da za a tara su ita ce ranar alkiyama wanda babu shakka a cikinta wasu jama'an sun tafi aljanna wasu kuma sun tafi wutar jahannama haka za a rarrabu ranar alkiyama bayan an tarun a farfajin alkiyaman to rabuwan kuma kowa zai kama hanyar sani wanda suka yi imani suka yi aiki na gari suka ji tsoron Allah za su tafi aljanna wanda ba su yi imani ba kuma ko ba su ji tsoron Allah ba za su tafi wutar jahannama ubangiji ala aya ta ƙarshe da ya saukar ita ce wattaqu yawman turja'una fi turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranan da za a mai da ku zuwa ga ubangiji subhanahu wataala a cikin sa ita ce ranan alkiyama wanda manzo Allah sasma yake cewa innakum satusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan gurla za a tara ku ranan alkiyama kuna marasa takalmi kuna tsirara kuma ko kaciya babu kama badana wada khalqin nu'idu yanda kuka zo duniya haka za ku koma ba wanda ya zo da takalmi duniya ba wanda ya zo da sutura duniya kowa tsirara ya zo kuma galibin mutane babu kaciya suka zo duniya to haka za a tashi ranar alkiyama har Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah ta sama ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata tsirara shashi na duba shashi sai manzo Allah sama ya ce la yabnata siddiq yabnata siddiq innama al'amru ashaddu min an yanzura babuhum ila babin yace ai ke yar siddiq ita ce Aisha al'amarin ya wuce a ce wani ya kalli wani kowa tsirara amma babu mai kallon tsiraicin dan uwansa saboda li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kowa al'amarinsa ya sha gabansa kowa yana cikin tashin hankali da damuwa bai san matsayinsa ba ina zai iya kallon tsirecin wani to haka za a tattara jama'a a wannan rana din domin a yi musu wato ainihin hisabi saboda haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron wannan ranar mu yi mata tanadi domin mu samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce ولكل wijhatun huwa muwalliha فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وبنجي سبحانه وتعالى ينا yana ينا yana ƙara nana ta mana a jiya mun karanta kissan yadda aka juya alƙibla daga baitul maqdis zuwa wato ainihin kaba Allah ta'ala ya gaya mana a can baya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatr Allah ya bada umarnin a juya a kalli kaba to da yake kafurai sun yi ta magana sun yi ta maganganu akan abin da ya shafi juyar da alƙibla musamman yahudawa sun so su fitinar da musulmi sai Allah ta'ala ya ta nana ta maganar juyar da alƙibla ɗin ya ce wa min ka kharajta duk inda ka fita a halin tafiya fa walli waje haka al-masjid haram ka juyar da fiskanka ɓangaren masallaci mai alhurma shine ɗakin Kaba idan ka zo yin sallah wa innahu lal haqqu min rabbik tabbas juyar da alƙibla a daina kallon baitul maqdis a dawo ana kallon kaba saboda yin sallah gaskiya ne daga wajen ubangijinka ba abu ne da za a tsaya ana kokontonsa ba wa mallahu bin ghafilin amma ta'malun Allah ta'ala ba marabkani bane dangane da abin da kuke aikatawa idan mutum ya ki bin wannan umarnin Allah ta'ala ya sani idan ya kalli wani waje ya je sallah ba kaba ba ubangiji ta'ala ba marabkani bane ya san abin da kowa da kowa yake aikatawa wannan kuma tsoritarwa ne daga wajen ubangiji ta'ala idan mutum anan yana kula da kai kana yin abu daidai ko ba ka yi sai dan tafi wani wuri yayi tafiya zaka iya yin wani abu wanda bai san kai ba to amma Allah ta'ala shi ba a buya masa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko cikin ƙasa ka shiga ko cikin sama ba abun da yake buyawa Allah subhanahu wataala ba abun da zaka yi bai sani ba abun da ke cikin zuciyarka ma ubangiji ta'ala ya sani wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi zati sudur ko ka bayyana magananka ko ka yi ta a sirrance Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zuciya Ya alamu ma tu waswisu bihi nafsu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ta'ala ya san abin da ranka yake waswasi da shi ya fi kusa da kai da jinsa da ganinsa da iliminsa fiye da jijiyar wuyanka to abin da kai waswasin ma a zuciyarka Allah ya sani ai shine mahalicin zuciyan kuma shi ya halicci wannan waswasin ma abin da ranka yake gaya maka ma shi ya halicce shi to da haka ba abin da bai sani ba to ka sani Allah ta'ala ba rafkanin ne bane ya san dukkan abin da mutum yake aikatawa ko alkhairi ko sharri idan ka je lahira za ka samu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata ko daidai da ƙwayan zarra na alkhairi zai gani ranar alkiyama zai ga sakamakon wanda ya aikata daidai da ƙwayan zarra na sharri shi ma zai ga sakamakon ranar alkiyama ba abun da ya buya wannan ubangiji ta'ala idan an yi hisabi kowa yana masa ne a gurgudun aikinsa kuma kowa zai gane lalle ya aikata wannan abu a duniya shi yasa manzo Allah ta sama yake cewa ayyukan ku ne ake kiyaye muku su faman da khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah ta'ala idan sakamakon ya yi kyau wanda ya samu sakamako na sharri shi kuma kar ya zargi kowa sai ubangiji ta'ala Allah ta'ala abin da sai kansa kar ya zargi kowa sai kansa Allah ubangiji ta'ala ba azzalumin bawansa bane sai Allah ta'ala ya ce wa min haythu kharajta duk ta inda ka fita dai fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juya fiskanka ka kalli masallaci mai alfurma kai sallah wa haythu abin nan ka kai sallah wa haythu ma kuntum duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatrahu ku juyar da fiskokinku bangaren masallaci mai alfurma shine ɗakin kaba to anan Allah ta'ala ya sake maimaitawa karo na uku malamin tafsiri sai suka ƙara wa juna ilimi wai me yasa ubangiji ta'ala ya ta maimaita a kalli kaba a kalli har sau uku a cikin alkur'ani wanda ko sau ɗaya ya faɗa ai za a bi to amma ya ta faɗa sau uku wasu malamin suka ce ƙarfafa maganan ne saboda juya alƙibla shine farkon hukuncin da aka shafe a shari'ar musulunci Allah ta'ala ya shar'anta abu kuma yanzu ya soke shi ya sake kawo sabo to akan wannan aka fara da aka umarci manzala sama ya kalli baitul maqdis yayi sallah wani wani wani masallaci ne a Falastin a Qudus daga baya kuma da ya kaure koma Madina bayan wata goma sha shida ko sha bakwai sai aka ce to an soke wannan hukuncin ya dawo ya kalli ɗakin Kaba yayi sallah to kaga tunda ba a fara wannan shine farko ba a taba shir'anta wani abu aka soke shi aka kawo sabo ba sai akan wannan to shi sa Allah ta'ala yake ta maimaitawa yake ta maimaitawa domin a cire wa mutane shakka da kokonto cewa fa haka al'amarin yake an canja alƙibla ta koma ka ba, wasu malamai suka ce da ake nufi da ayan farko shi ne ga wanda yake ainihin wato makka duk mutumin da yake makka ya kalli masallaci mai alfurma ya kalli ɗakin ka yi sallah aya ta biyu kuma tana nufin mutumin da yake sauran garuruwa wanda baya makka yana Najeriya ko yana Nijar ko yana Amerika ko Rasha ko Ingila ayan tana magana a kansa cewa ya kalli ainihin ɗakin Kaba yayi sallah aya ta uku kuma suka ce ga wanda ya fita a halin tafiya wanda shi baya cikin gari yana jeji ne a halin tafiya to shi ma ba a ɗauke masa ba ya kalli alƙibla yi sallah ya kalli ɗakin Kaba sai dai idan ya ruɗe ne ya rasa alƙiblan inda take to ko ina ma ya kalla fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda ka kalla akwai alƙiblan Allah in kai sallanka a ko ina ne sallanka tayi idan kana halin tafiya ka ɗimauce ka kasa gane ina ne gabar ko yamma ko kudu ko arewa haka nan dukkan mutumin da bai san alƙibla bai sallah to shi ma sallarsa tayi amma in ka san ina ne alƙiblan wajibinka ne ka kalli alƙibla ɗin, in ba haka ba Allah ba zai karbi sallanka ba saboda sharaɗin sallah a fuskanci ɗakin ba. magana ta uku shine aya ta farko tana magana ga wanda yake kallon ɗakin kaba duk mutumin da ke kallon ɗakin kaba yana cikin masallaci mai alfurma to shi wajibi ya fuskanci santan ɗakin kaba ɗin sai ya ga yana hango ɗakin kaba matukar idonsa biyu ne in kuma makabo ne a daidaita shi ya zama ya fuskanci ɗakin kaba shi ba uzurin da za a masa a ce ya kalli wani gefe kuma a ce bangaren ɗakin kaba ne aya ta biyu tana magana ga mutumin da yake makka amma baya ɗakin kaba wato yana cikin garin makka shi kuma masallaci kawai zai fuskanta ta ina masallacin kaba yake taure kaza sai ya fuskanci wajen ba lalle sai yayi setin ɗakin kaba ba domin ba zai iya yiwuwa ba ma tunda baya kallon ɗakin kaba aya ta uku kuma tana magana akan sauran garuruwa wanda ba sa garin makka su kan ta ina makka take kawai sai su fuskanci makka sai su yi sallah ta ina makka take watakila wani ba makkan yake kallo ba amma ce makka tana gabar to ya kalli gabar in tana yamma ya kalli yamma in tana kudu daga garin su ya kalli kudu in tana arewa ya kalli arewa shi yasa duniyar ko ina da inda suke kallo su yi sallah wasu gabar suke kallo kamar mu kenan wasu ainihin yamma suke kallo kamar inda suke gabar da makka wasu kudu suke kallo wasu arewa suke kallo kowa ta inda makka take a wurinsa a ta nan yake kallo to ubangiji ta'ala ya yi ta nana ta wannan kuma yana ta kafawa wato ainihin yahudu hujja yace yana wannan bayanin ne li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun domin kada ya zama mutane suna da hujja akan ku sune yahudu idan kuka kalli baitul maqdis kuna sallah ai za su ce sun karanta a attaura da injila cewa daga cikin siffofin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su bar kallon baitul maqdis su da suna kallon Ka'aba to kuma ba ku da kuna kallon Ka'aba ba sai su ce to ai wannan ba shine annabin da aka ce an aiko ba ko za a aiko ba to sai ku kalli alƙiblan ku domin ku tsayarwa da yahudu hujja ba su da hujjan da za su kama ku cikin wata siffa daga cikin siffofin ko kuma ma'anansa ku kalli ɗakin kaba ku yi sallah ku daina kallon baitul maqdis domin yahudawa suna kafa hujja da wannan suna cewa to ai kun ce kun zo da wani addini sabo kuma ga shi ma alƙiblan mu kuke fuskanta ku yi sallah to ku dawo mana zuwa ga addinin mu gaba ɗaya mu haɗe za su iya cewa ku dawo mu haɗe man tunda ma kuna fuskanta alƙiblan mu sai Allah ta'ala ya canja wa manzo Allah sallama alƙiblan sai ta koma ɗakin Kaba alƙiblan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma dama addinin mu din addinin Annabi Ibrahim ne millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu saboda haka addinin Annabi Ibrahim ne shi ya sa mana wannan suna musulmi kuma alƙiblansa za mu kalla ita ce wato ainihin ɗakin Kaba saboda haka an yanke wa Yahudu uzuri babu ta inda za su kama wato ainihin musulmi sai ubangiji ta lace illa allazina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su fala takshawhum kar ku ji tsoron su wakshawni ku ji na. wato sai dai mushrikan larabawa su da yake azzalumai ne ba za su rasa abun faɗa ba su kan za za su faɗi wani abu don ba yadda za a yi mutum ya kukuta gaba ɗaya wato abun faɗan su shine suka ce ai wannan mutumin ya ce addininsa addinin annabi ibrahim ne to idan juyawan da ya dakin baitul maqdis yana kallon baitul maqdis addinin annabi ibrahim ne to yanzu kuma me dawo da shi ya kalli dakin kaba a wajen sallah ko kuma da ba addinin annabi ibrahim din bane yanzu ne ya zama addinin annabi ibrahim za su dinga faɗan wannan to wannan kam ba za a iya hana su faɗa ba amma amsa a nan shine baitul maqdis an kalli baitul maqdis an yi sallah da umarnin ubangiji ne subhanahu wataala yanzu kuma an sake dawa dakin kaba ana sallah nan ma da umarnin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ko da sun faɗa akwai amsa amma dai ba za ka hana mai magana magana wato duk yanda kake da dalilai duk yanda kake akan daidai da hujjojinka sai an samu wani kuma ya samu wata kofa yayi magana a kanka sawa'un abin da ya faɗan hujja ne ko ba hujja bane to ba za ka kubuta daga maganganun mutane ba ba za ka kubuta daga aibantawan ‘yan adawa ba, tunda manzala ta salama shi ma ana aibanta shi tare da cewa baya faɗan son zuciyansa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da zai yi wahayi ne amma duk da haka ana samun abun faɗa wani ya ce kaza wani ya ce kaza to babu yanda za a yi ka kubuta daga maganganun mutane wani ya wa man zallazi yanju minan nasi saliman kafal mar'i nublan an tu'adda ma'ayibu wane ne zai iya kubuta daga maganganun mutane a ce wai ba a aibanta shi ba a cewa shi kaza ne shi kaza ne babu shi a duniya yace amma ya ishi mutum daraja a ce wai za a iya kirga aibubbukansa abu kaza da kaza shine matsalansa to wannan daraja domin ba za ka taba kukuta daga maganganun jama'a ba kai wani cewa yi wallahi law sahaba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min qilin wa min qala qad qila fillahi aqwalun munawwa'atun tudra idha ruttila al-qur'anu tartila قالوا بأن له ابنا وصاحبة كذبا وزورا وبهتانا وتضليلا هذه مقالتهم في الله خالقنا وكيف بالناس إذ ما قيل ما قيل yace wallahi da mala'ika jibril zai zama shine abokinka ka mala'iku su ne ba Allah duk abin da Allah ya faɗa suna aikatawa to da zai zama mala'ika jibril ne abokinka irin ayyukansa kake yi to dole mutane sai sun faɗi maganganu a kanka yace sun faɗa wa Allah maganganu daban-daban sun ce yana da ɗa yana da mata yana da abokin tarayya saboda ƙarya da kirkiran ƙarya yace to ina ga kai kuma ɗan adam don an faɗi wasu maganganu a kanka an ce kai ne kaza kai ne kaza to zaka ba zaka iya kubuta ba to manzo ta salama har yanzu nan akwai wanda suke faɗa masa maganganu amma ko maganganun banza ne manzo ta salama bai da wani aibi da zaka aibanta shi da shi sai Allah ta'ala ce fala takshawhum kar ku ji tsoron kafurai wakshawni ku ji tsorona kar ka ji tsoron dan adam tsoron dan adam zai hana ka yin addininka to ka ji tsoron Allah shi kadai kamar yadda ubangiji ta'ala ce fa iyaya farhabun ku ji tsorona ni kadai kar ku ji tsoron kowa wannan ita ce siffa ta mumine bayin Allah na gari suna tsoron Allah fiye da kowa ba sa barin addini saboda Allah lokacin da aka dawo daga yakin Uhudu sahabbai sun ji rauni kwarai da gaske sun ji rauni to amma kuma kafurai sai suka sake juyowa cewa wai za su zo su kurmusa sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su kurmushe su to sai Allah ta'ala ya ba da umarnin a je a tare su a hanya sai aka shirya rundunar yakin aka sake koma tare da raunin da ke jikin mutane aka je wani wuri ana ce masa hamra'ul asad suka sauke zango sai wani ya haɗu da su sai yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ai mutanen makka kafuran nan sun haɗa wata runduna ba za ku iya da su ba ku ji tsoron su kar ku kuskura ku je ku tinkare su hakan din sai ya kara manzon Allah da sahabbansa imani suka ce babu gudu babu ja da ba sai sun je an gwabza wannan yakin shine Allah ta'ala yake wallazina da humun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil sahabban manzon Allah sune wanda wani mutum ya zo ya ce musu mutane kafiran makka sun yi muku cincirindo sun yi taron dangin da ba za ku iya bugawa da su ba ku ji tsoron su kar ku tinkare su sun fi karfin ku amma hakan din ya ƙara musu imani suka ce Allah ya isan mana mun dogara ga Allah saboda haka ba su ji tsoron kafirin ba suka ji tsoron ubangiji subhanahu wataala da sababin wannan wani daga cikin sahabbai ya shiga wata riga ya nuna kamar shi ba musulmi bane ya je ya shiga cikin kafiran nan yace Muhammadu da jama'arsa sun yi wani rundunan da ba za ku iya gwabzawa da su ba lalle ku ji tsoron su ku koma maka shikenan sai Allah ya jefa tsoro da razani a zuciyansu sai suka juya suka kama gudu suka koma garin Makka suka bar dukkan dukiyoyin da suke tare da shi a wannan wajen sabon manzon Allah suka je wajen suka samu ganima suka ɗebo suka dawo zuwa ga wato ainihin garin Madina ubangiji ta ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fablin lam yamsashun su'un suka dawo ga ganima ga lada ko ƙwarzane babu wanda aka ƙwarzana saboda tawakkali ga Allah subhanahu wataala to idan ka ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoronsa ba za ka ji tsoron wani ba sai dai Allah ya sa wani tsoronka sai mutane su dinga jin tsoronka saboda kana jin tsoron Allah amma idan kana tsoron mutane kuma shikenan an riga an karya logonka addinin ka ma ba zai tafi daidai ba shi yasa Allah ta'ala ya ce fala takshawhum wakhshawni kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona in ji Ubangiji ta'ala, wa li utimma ni'imati alaikum, kuma na yi haka don in cika muku ni'imata a gare ku, na ce ku kalli baitul maka ku kalli ɗakin kaba ku yi sallah domin in cika muku ni'imata ta addini, wa la'allakum tatadun domin ku shiryu ku gane inda alƙiblan take, wanda Yahudu da Nasara ba su gane hakan ba, ku ku gane ya zama kuna kan shirya. Addinin Musulunci gaba ɗayansa ni'ima ce. Kisa Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina lokacin da manzon sama yayi aikin hajjin sa tare da sahabbansa aka saukar da ayan Allah ta'ala ya ce yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'ima ta ita ce addinin musulunci kuma na yardar muku da musulunci shine addini saboda haka babu wata ni'ima sama da addinin musulunci duk abun da za a baka a duniya idan ba a baka imani ba to baka samu ni'ima ta kololuwa ba kuma baka da wani gata a wajen ubangiji ta'ala manzala sama yace inna allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so idan ka zama mumini to Allah yana son ka ne in ka zama mumini mai tsoron Allah ka zama waliyin Allah amma duk abin da za a baka na shugabanci da wata alfurma da ɗaukaka na duniya da wadata to wannan ba sikeli ne da yake nuna cewa Allah ta'ala yana son ka ba domin yana bawa kafurai fiye da naka amma imani da Allah da tsoron Allah da ayyuka na gari su suke nuna Allah yana son ka idan Allah ya fore maka wa'innan abubuwa Sau da haka ubangiji ta'ala ya cika mana ni'imarsa bayan wannan ni'iman kuma sai ya yi mu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wannan ni'ima ce kan ni'ima bayan kasancewanka musulmi kuma kana cikin al'umman manzo Allah ta salama to ni'ima ce akan ni'ima babu wanda ya fi ka gata a wajen Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya fifita wannan al'umman akan dukkan al'umatai sannan ya fi kamar yadda ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawa lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramin rusuli kunna akramal umami da Allah ta'ala ya kira manzo Allah mai kiran mu zuwa ga da'ar Allah shine mafi girman manzonni mu kuwa sai muka zama mu ne mafi girman al'ummatai kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ku ne fiyayyen al'umma da aka halicce su domin amfanin mutane wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan haka nan muka sanya ku al'umma ce mafificiya wanda kun fi dukkan al'ummatai alqadi yana cewa wa mimma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi aqmusi ada'u surayya dukuli ta ta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya ina daga cikin abun da ya ƙara mini ɗaukaka da alfahari har na kusa na taɓo tauraro a sama saboda ɗaukaka kasancewa na musulmi kuma kasancewa na cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai mu gode wa Allah a bisa wannan ni'ima da ya mana sai Allah ta'ala ya ce kama arsalna fikum كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بنجي تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا kamar yadda muka muku ni'imomi a baya haka nan kuma muka aiko manzo minkum daga cikinku Allah ta'ala ya aiko mana manzon Allah sallallahu ko manzo ya zama cikin jinsin mutane da ya ga dama aljani zai aiko mana wa zai zo kusa da shi sai zama aljani shine manzon Allah kuma dole ka masa biyayya kuma ya fito a siffan aljani in ka ganshi hankalinka ya tashi ka faɗi ka suma ka tashi ka faɗi ka tashi dai kana cikin tashi hankali kuma dole ka masa biyayya ka karɓi sakon amma Allah bai mana haka ba saboda tausaya mana inda ga dama sai a aiko mana mala'ika sai a tsora mana ayyukan da mala'iku ne suke kai ba za ka iya ba kuma dole ka kai biyayya sai ka ji mutane suna cewa to wannan aiki in ba mala'ika ba wa zai yi shi kaga wannan sai zama sababi na fitina ba za ka yi imani ba to amma sai a aiko manzo daga cikin mutane wannan babbar ni'ima ce mutum ne dan uwanka wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid mutum ne dan uwanmu bambancin mu da shi shi an masa wahayi an zabe shi ya zama manzon Allah kaga wannan shine in sallah ne shi ma mutum ne yana yi azumi haka zakka aikin haji da sauran dukkan ayyuka na addini mutum ne dan uwanka yana yi wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala kuma falala ce baiwa ne mana a cikin suratu ali imran Allah ta'ala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ta'ala yayi wa mu'minai baiwa da ya aiko musu manzo daga cikinsu, daga kawunansu mutum irinsu, su su laraba kan ma balarabe ne irin kabilan Allah ta'ala yayi wa mu'minai irin wannan baiwan yazo yana karanta musu ayoyin ubangiji yana tsarkake su daga dauɗa na shirka da na sabon Allah da ayyukan jahiliya kuma yana koya musu alqur'ani da sunnarsa tare da cewa da kuma suna cikin bata suna cikin bata Allah ta'ala ya tsamo da su daga wannan wato ainihin bata din to ubangiji ta'ala yayi mana ni'imomi da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kunce za ku lissafa ni'imomin ubangiji ba za ku iya kirga su ba Allah ta'ala ya ce talu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wato karantawa na wa'azi da gargaɗi ya ƙwanƙwashe ku da ayoyin Alƙur'ani, ya muku wa'azi da ayoyin Alƙur'ani. wannan shi ne wa'azi mai kyau kenan ubangiji ta lace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati yasa kai kira zuwa ga addinin Allah da hikima wato ta hanya mai kyau ta laluma babu tashin hankali babu zage-zage babu ƙoƙarin cin mutuncin mutane ta hanya ta hikima kalmomi masu daɗi sannan kuma da wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau shine ka jawo aya ka jawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne masu sauraro za su samu nitsuwan cewa abin da kake faɗan nan ba daga aljifunka ka fito da shi ba daga alkur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun bi ba kai suka bi ba sun bi Allah ne sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi taurin kai kuma yace a shi muqabala yake son ayi da shi sai an yi jayayya to yana da kyau a yi jayayya da shi din idan shirya yake nema shine ma'anan wajadilhum billati yasan ka kawo dalilanka shi ma ya kawo a gura a hada in gaskiya yake so to zai dawo akan gaskiya wannan haka ubangiji ta'ala ya tsara addinin sa sannan wa yuzakkikum manzala ta suma yana tsarkake ku abinda ake cewa taskiya shine tafahir wato yana tsarkake ku daga munanan dabi'u da kuma dauda na rai shine shirka da bidiyoyi da tamfe-tamfe da suke cikin zukata da hassada da kiyashi da kofi da jin haushin musulmi duk manzala ta sama ya tsarkake al'ummarsa daga wannan in kaga mutum yana yi to bai bi shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da ita bane sannan ya tsarkake muminai daga ayyuka irin na jahiliya shan giya da zinace zinace da kwace da zalunci da sauransu manzala ta sama shi yazo da wannan addinin ya fidda mutane daga duhu ya mai da su zuwa ga shiriya daga duhun jahilci da duhun bata da duhun kafurci izuwa ga haske na shiriya izuwa ga haske na ilimi izuwa ga haske wato ainihin na addinin musulunci manzon Allah sallama shi yayi wannan to wajibi ne dukkan mai karantar da addinin musulunci ya mai da hankalinsa wajen tazkiyatun nufus wato tsarkake rayuka wayanda kake karantar wannan ka tabbata kana goge musu tsatsan zuciyarsu kana cire musu shirka kana cire musu riya kana cire musu bidiyoyi da zalunci da hasada da dukkan abin da ke daudada zuciya zuciya domin idan ba a tsarkake zuciya ba ba za a samu tsira gobe kiyama ba duk abin da za ka yi na ayyuka in zuciyanka ba mai kyau ba ne. aikin banza kake yi manzala ta sama yace ala inna fil jasadi mudgha idza salaha salaha al jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb wato a cikin jikin mutum akwai tsoka idan tsokan ta gyaru duk sauran jiki ya gyaru idan kuma tsokan ta ɓaci to sauran jikin mutum ya ɓaci gaba ɗaya yace wannan tsokan ita ce zuciya inna allaha la yanzuru ila amwalikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah ba duba ayyukanku da, da, dukiyoyinku yana duba ainihin zukatanku ne shi yasa Allah ta'ala ya rantse da rai wanda take mai kyau zuciya mai kyau yace wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man Allah ya rantse da ran mutum da yadda ya daidaita ɗan adam ya daidaita halittarsa ya rantse da shi yace Allah ta'ala ya cusa wa mutum fajircin ransa da kuma tsoron Allah ran wato ya maka ilhaman ka gane wannan abu mai kyau ne wannan abu marar kyau ne in kai abu kaza ka ɓata ranka ne ka ɓata zuciyarka in kai abu kaza za zaka ainihin gyara zuciyarka Manzala ubangiji ta lace kad aflaha man zakkaha dukkan wanda ya tsarkake zuciyansa to wannan ya samu babbar rabo a nan duniya da lahira kad khaba man dassaha wanda kuma ya daudada zuciyansa da shirka da bidiyoyi da tamfe tamfe da hasada to wannan ya tabe duniya da lahira to da haka idan kana son ka zama bawan Allah mutumin kirki shine ka tsarkake zuciyanka zuciyanka ta zama fes ta zama babu diddiga babu dauda na abubuwan da Allah ta'ala ya haramta a cikin zuciyarka ta zama zuciya ce wankekkiya tana son Allah tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tsoron Allah a cikin ta akwai kuma kaunar rahamar ubangiji ta'ala a ciki akwai son Allah subhanahu wa ta'ala so na kololuwa a cikin zuciyar sannan kuma akwai tawakkali ga Allah cikakken tawakkali idan aka samu wannan a ranka to ka samu zuciya wanda take tsarkakekkiya daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito ina cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah ka baya raina tsoron Allahnsa Allah ka tsarkake min raina kai ne majibincin raina kai ne mai tsarkake rai to bayan ka dage wajen goge tsatsan zuciyanka wajen zuwa wurin wa'azi da zikirin Allah subhanahu wataala sai ka hada da addu'a kuma Allah ya gyara maka zuciyarka ta cika da imani da son Allah ta'ala da tsoron Allah da ƙaunar rahamar Allah da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah gyara mana zukatanmu sai ubangiji ta ce wa yu'allimuhumul kitaba Allah ta'ala abba yace manzo Allah ta yana koyawa al'ummar sa littafi shine alqur'ani yana koya musu alqur'ani yana bayyana musu ma'anonin ayoyin alqur'ani da da Allah ta'ala yake nufi da alqur'ani menene Allah yake son ya isar wa bayinsa Manzala shi yake wannan bayanin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya saukar manzon Allah wahayi don ya bayyana wa mutane abun da ya saukar masa din yayi musu bayanin ga abun da ayan nan take nufi ga abun da ayan nan take nufi ko manzo Allah ta sama yayi wannan din saboda haka yana koya musu littafi shine alqur'ani Abdullahi bin Mas'ud yace aya goma muke karba daga wajen manzo Allah ta sama ba za mu kara ba sai mun haddace ta mun fahimci ma'ananta sannan mun yi aiki da ita yace fa ta'allamna al-ilma wal amala ma sai muka koyi ilimi wajen manzala ta sama da aiki gaba daya to alqur'ani an saukar da shi don a kula da ayoyin a fahimci ma'anoni kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab alqur'ani an saukar da shi littafi ne mai albarka saboda waɗanda suke karanta shi su lura da ma'anonin da ke cikin sa masu hankali su wa'azantu da wa'azuzzukan da ke cikin alqur'ani wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tarbiyantar da al'ummarsa kai amma in ka bude qur'ani bai zai zama maka wa'azi ba ba ka fahimtar manoni alqur'ani to zuciyanka irin ta kafurai ne don ubangiji ta dace afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha ba za su lura da ma'anonin alkur'ani su yi imani ba ko an yumke zukatan ne an rufe su alheri baya shiga cikin su to ka goge tsatsan zuciyanka ka dinga zuwa wajen wa'azi domin ka samu imani ka samu zuciya mai kyau wanda za ta kalbi alkhairi sannan Allah ta lace wal hikimata manzon Allah ta alaihi yana koyawa al'ummar ta hikima hikiman nan Imam Mali yace shine ma'rifatul fiqh wa dini wal ittiba'i lidhalik ka san fiqhu shine hukunce hukuncen shari'a sannan ka san addinin tsungurungun insa kuma ka bi sanin addini da sanin fiqhu shine ake nufi da hikima Imam Shafi kuma yace da ake nufi da hikima shine sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu karo tsakanin maganganun biyu ba yanda za a yi ka san fiqh ko ka san addini ba ka san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam So da haka ka koyi sanin sunna ka koyi hukunce hukunce na shari'a shine ma'anar hikima to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da hikima ya koyar da hikimomi shine shari'o'in addinin musulunci da sunnarsa Allah ta'ala ya ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun manzon Allah yana koya muku abun da da ba ku san shi ba na shari'o'i da alkhairai da al'amuran duniya da na addini anas bin ya yace ma min ya yatiru bi haihi illa zakara lana fihi ilma babu wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa fate manzala ta sama ya ba mu ilimi a cikinsa yahudawa suka tambayi salmanul farisi suka ce laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'ata annabinku ya koya muku komai har yanda za ku yi ba haya yace ajal نهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غائل أو أن نستنجي بيمين أو أن نستنجي برجعين أو عظم yace eh manzo Allah ya koya mana har yanda zamu yi bahaya ya ce kar mu fuskanci alqibla in zamu yi bahaya ko fitsari kar mu yi tsarki da hannun dama sannan kar mu yi tsarki da kasa da duwatsu uku kar mu yi tsarki da kashi kar mu yi tsarki kuma da turoso shine kashin dabba kaga har yanda zaka yi bahaya manzo Allah ya koya maka ina ga kuma yanda zaka yi kasuwancinka ko zamantakewan aure da sauran abubuwa na mu'amala na yau da kullum saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya aiko manzala ta sama domin ya ilmantar da mu zama muna da wayewa a cikin addinin mu kowa zo duniya jahidi ne amma yau da gobe zaka ilmantu ka samu ilimi har ya zama kana da wayewa na addininka Allah ta'ala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya fitar da ku daga cikin cikin mahaifanku ba ku san komai ba kowa jahili ya fito ya baka ji da gani da hankali domin ka samu ilimi wanda sune hanyoyi ko ala sinadarai da ake yin ilimi da su da ji da gani da zuciya wanda take fahimta domin ku gode wa ubangiji ta'ala ka yi amfani da wannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya baka ilimi ka fahimci addinin Allah duk abun da zaka yi in baka fahimci addini nan ba to kana cikin wahala ne don in baka yi daidai ba wahalan ban zaka sha sai ka yi addinin daidai Allah yake karban sa zaka samu lada gobe kiyama babu yanda za a kai wannan baka fahimci addini ba Allah ta'ala ya fahimtar da mu addinin sa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya yake cewa malam na yi kwanta na yi bacci ne na tashi ba tare da na yi mafarkin komai ba kuma sai na ga mazi a jikina to ya matsayin na? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin da ka gani ba maziyi ba ne ne don maziyi ba a fitowa a cikin bacci idan kai bacci ka ga wandonka a jike to kawai maniyi ne kar ka kaddara cewa maziyi ne abin da ya waje ba a kanka shine za ka yi wankan janaba amma azumin ka kuma yana nan duk ma ne sun ijma'i mafarki baya karya azumi saboda ba kai ka jawo kanka ba shine ya fita da kansa na'am ya ce malam ina tafiya ne sai na buge mutum da mota ya mutu kuma shi wanda na buge da mota ya mutu nan ba musulmi ba ne akwai azumin kafara a kaina zancen da ya fi inganci idan mutum ya kashe wanda ba musulmi babu kafara a kansa sai dai diya in an ce dole sai ka biya wannan bayan da ka iya shari'a ne saboda ita kafara tana nan akan musulmi ne wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata fa tarihu raqabatin mu'mina baya kamata ga musulmi ya kashe mumini dan uwansa duk wanda ya kashe mumini to zai yi kafara amma kafuri kam ba zai kafara ba sawa'un kafurin da yake kokarin yakanka shi wannan ne sun yi ijma'i in ka kashe shi ka kashe banza don shi ma yana neman ka ya kashe ka ne ko kafurin da aka kulla alkawarin babu yaƙi a tsakaninka da shi shi ma in ka kashe shi babu kafara a kanka domin alfurman jininsa bai kai aika kafara ba amma dai ka yi laifi tun da kafuri ne na amana inda gangan ne in a bisa kuskure ne baka yi laifi ba kuma babu kafara amma in sun ce suna bukatan diya dole ka biya malam ya halatta direba mai tafiye-tafiye ranar da ya ga kamar ba zai iya azumi ba ya aje. To, shi ko ba ma direba ba, duk wanda yake halin tafiya in dai ta kai a yi kasaro, an masa rangwamen zai iya sha don ubangiji ta lace fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra duk wanda yake bai da lafiya ko yana tafiya zai iya sha daga baya sai ya sai ya rama amma dai kai azumi shi yafi in dai zaka iya akan ka sha in kuma zaka ga labaita to ka sha shi yafi akan kai azumi na'am wannan shi kuma yake cewa ni ne malam na buge wani da mota ya mutu amma a lokacin ni ba musulmi bane na zo na musulunci daga baya kafaran din ya zama wajibi a kaina ba wata kafara a kanka saboda al'islamu ya hajimu ma na qablahu idan ka riga ka musulunta duk abin da ke baya ya rushe yanzu sabon gini za ka yi babu wani kafara a kanka wannan shi kuma yake tambaya yake cewa malam kamar tsoho da aka ce kada ya yi azumi ko ba zai iya yin azumi ba zai ciyar ko kuma mace mai shayarwa to malam ciyar wannan to ne zan dafa bayar ko kuma a'a zan ba da masara ne ko shinkafa wanne ya kana da zaɓi in ka ga dama za ka ba da ɗanyen abinci su je su dafa mudu ɗaya mutum ya je dafa kayansa ko masara ko shinkafa ko makamancinsa in kana so kuma za ka iya dafa tuwo amma in ka dafa tuwo sau biyu za ka ba mutum in ka ba shi da rana ya ci za ka ba shi da diddire, in kuma lokacin azumi ne ya zo ya buɗe baki sannan kuma ka ba shi na sahur don shine ka ciyar da shi a rana guda ɗaya kenan na'am shi malam wanda mutum wanda ba musulmi ba idan in ya gina masallaci ya halatta mu karɓa ko mu yi sallah a ciki ya halatta a karɓi taimakon kafuri idan ya bayar na ginin masallaci matuƙar ba zai wa musulmi gori ba amma in zai wa musulmi gori daga baya zai zo yana musu gori ta yadda za su ɗau kaskanci ba ya halatta a karɓa amma in ya bayar ne kawai fi sabilillahi bai damu ma da abin da ya bayar ba wannan ya halatta karba babu wanda ya haramta daga cikin malamai na'am wanda yake cewa kamar mutumin da bai da lafiya misali kamar hauka ko irin ciwon alsa sai zai samu sauki a ƙarshen watan sha'ban shin azumin bara ya zama dole a kan shi ne na ce ba za a karbi taimakon wanda ba musulmi ba wajen ginin masallaci amma ka sani ba za ka ba da taimako wajen gina coci ba haramun ne musulmi ya bar a gina coci saboda coci sabon Allah za a yi a wajen masallaci kuma wurin ibada ne ubangiji ta lace wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar kai taimako akan sabon Allah da ketare iyaka sai magana me ne? yawa mutumin da da baya iya azumi yana da ulsa tace tana da ulsa amma sai a wato ainihin sha'ban sai ta samu sauki yanzu azumin bara wajibi ne akan ta wajibi ne ai mun karanta ayat duk wanda bai da lafiya zai sha amma in ya warke zai biya gaggawan da mutane suke suna ta ciyar wannan ba shine ba wannan ba daidai bane duk ciwon da ake tamanin za a warke to ka bari tukunna ka je in ka warke sai ka biya sai in ya gagara an ce an fidda tamanin za ka warke to nan ne wanda za ka ciya saboda haka galibin masu ansa kuma suna iya warkewa ko suna iya yin azumi yau gobe su sha ko su yi a lokacin sanyi sai ka hakura lokacin sanyi sai ka biya idan ba za ka iya biya lokacin zafi ba amma ba za a ɗauki wannan daman kawai a ce wa duk wanda bai da lafiya kuma a ce ya ciyar wannan ba ka'ida ba ne don ubangiji ta ala cewa a arama bai ce a ciyar ba sai dai in ciyarwa in ramawan ya gagara sosai sai a koma ciyarwa na. sai masu roƙon addu'a daban-daban daga ciki akwai wannan matashin ya rubuta ya ce malam don Allah a samu addu'a matasa maza da mata Allah ya samu yi aure kafin shekara mai zuwa to muna roƙon Allah ta'ala ya aurar da yan mata da zaurori da kuma samarinmu Allah ta'ala ya ba su mazaje na gari su kuma samarin Allah ya ba su mata na gari kuma Allah ya taimake su akan auren اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين